أو يستغفر لهم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء غفرت لهم أم لم تستغفر لهم <clears throat> لن يغفر الله لهم <clears throat> إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد كما مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan ba ta gaisuwar musulunci insha إن شاء الله تبارك وتعالى. ya akwai yaran musaba kowane yammaci na wannan watan na Ramadan mai albarka muka wannan jami'i wato babban masallacin Juma'a da Sheikh Abubakar Mahmud Guri Allah ya ji karda da wanda a cikin wannan gari na Argungu kadi fatar Argungu lokacin kuka haɗu nan ne domin mu bi ta Alƙur'ani ne haramtawa da fassara da taurari yau ma wanda ya yi mutu ne shirin da uku ruwa da rana shekarar musulunci tun da hijirar ma'aiki da ba su ba bari da zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari kudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ishirin da uku ga wata uku miladiya dubu biyu kada shirin da biya insha Allah za mu da karatu da zai a kan da biya zuwa kan Allah ya da zai yi da kai karatu mu ne ya yi bayanin suratul munafiqun surar da Abdullahi ya rubari yayi maganganu a zai da Allah a gazuwar tutarin a bisa ruwa jijiyar murar teki wajen rijiya ce da hauwar nan jeriya na faɗa muku je an kai babani da targabu yaro umar da abdullahi da kwai wannan faɗa da shi ya mara abdullahi yana da kai ci ma mu Allah ne amma ai abin da Bahaushe ka ci ma ọmọ annabi da ọmọ a hadibare dama ya da ciwo annabi ta mu ana kuma ana kashi gaban kawai da fadar da ga annabi ya rufe wannan mukamin ya fice da shi kada ta koma da mutuwa shi ne ya tafi maganganu biyu cewa manzo Allah abin da aka ya ya mun ka wani misalin hadisa na ga rasul ka ce kallin kalfaka ya abuduha yanzu a kun an samu da mun ba mu hajirai har kun ga ranar da za ku ba mu kashi kishi to wallahi kai irin da ana irin da madinati da yi kuma janna na arziki yana nuni al'adu huwa kasu wanda aka azanu nabiyyu lahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabu wanda ya kafi karman da su ne annabin Allah da rabiya da sahabbai aka kawo hanya dawo an ji cewa annabi ya kira a cikin cikin wannan yaƙi ya ga abin da kansu yaro kai da bai da ya haɗa mini kan faɗi waɗannan maganganun su bai lafi da bai lafi ni yaro ya rubutu ana isar kuma wanda yaro ba shi albarka ha abar ya yi maganganu ma za ka yi albarka na yi ina da gaya ma ta gaya su ne ya yi ya ba shi ya hawa na ɗaukar da ayoyi ya kuru na irin da ana yi da ya yi kuri ganar a haɗu ne har a da wani na da ke da tsoron rasuli ولكن المنافقين لا يعلمون غير آية أنا أقول أن أنا أرغب حياتي من الذي نتعب فيه غير حقوق شعبي فهذه شيما هذه تبع هذه كيف شيما والمؤمنين الذين أطاعوا يتبعون الإسلام وكل كلمة من مؤمنين أطاعوا الله سبحانه وتعالى كان فاضي لا يصير شيء من الدنيا amma an ci ganima an samu ganima sosai rakuma da tumakai da kafufa da sunke aka dawo yaro abdullahi da wani ana ce da abdullahi sai kawai ana dawo a kuma da hanyar ganin da ne suna sauci a yadda yanzu za a yi kuma ya za ya fi biyu da yake kan hanya mutane na talauci kada ala na ya hudu da mutane na cewa gare shi kada ma da abubu dan abdullahi ya goyi wannan ce abdullahi ubar kana ko wa kana la hudu wara wallahi ya ya wallahi la da kullu madina abadan hatta qala inna rasulullahi huwa al-a'raf a hankali a gani ba ka shiga garin madina an yi ciki ya yi ciwo a ne da yawa cewa masala a ta ce in imani ya kama bawa game da Allah da nan ka bai kalmi girman kowa a Allah ya yi mu yace wallahi garin madina ba ba ka shiga kai kai kirani sai an ce cewa Allah bai dace kuma bai rushe da ta ba hatta ƙara a sai da ya faɗi wannan magana ya ce lalle shi aka tsantarci manzo Allah da zai shi ne ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إنه توفى يكتب الله قال يا رسول الله يا أيدي الله فلم يدري أنك تريد أن تكون عليم labari ya kawo mini manzo Allah kana so ka kashe ubana saboda ka ta da yake da ayyukan da yake jewa cikin yace fa in kunta fa'ila ya aiki nan la yake shi da kan bahurni wa ana ahmilu ilayka yace ma yace Allah in dai kai buruki za ka ba bana Allah ya mai umurna kana umurni Allah ya rubuta kai ya Allah ya karo an an tura ila adili abiyu ina jin cewa a ne ni kallon ka wanda kake shugabana kuma in kake shiga ina kuka da kai kuka da kanku da kai ya ba a yi nan manzo Allah bai yi magana yaro sai ce bal nasara farbihi ba za mu kashe shi ba za mu mu'amala da shi da sauki wani mutum ya su ba ko ma ba ke ma na duk da mu'amalan mu ci abin da ya rage tsakanin mu shi na ba do wannan shi ne a kamar wani abin da ya fi dubu ya kawo fi gidan da wani wani kuma ya fi dan da ya fi dan da ya fi dan haka Allah ya fi sa da ke da wani lahi ji sai da su yi wani mummuni su wata da garin jaye. ko da ba a je ba mu gaya da ni ba za mu gaya da hujja dalilan za mu yi bayyana ba dole na ta sun bari da yaki ba amma tabbata da ya ka duk inda mu yi shi ne ya ba da gaya da ni amma da kai ne ai ko ko da dalilan ka ba da wannan an gada ma an gaba kai an kashe wasu hayyar da kai da annabi ya ya amma dai mu jaya mu ne da dalili har da Allah

تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فبالله يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا يا رب الكريم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله هذا في الله دوكيوي في الجاهل كيف نتبرع عن في أكل لما رأى كما المنافقين لعل يجمع مؤمنون عن المتعصمون عن المتعصمون نحن نحن المؤمنين أن يتشرفوا به فلعل يحمي المؤمنين خاصة من في المنافقين في الجهاد أن هذا هو da yawan dukiyawa Allah ya tsada la tashkulannakum ayyuhal mu'minuna al-amwal wa al-awlad la ta'dilu min ba'dihi kada ku yarda ya mu'minai dukiyoyi da dada sanye yana kada ku da wani amal wanda ke ba da wani abai mun karanta ruwa ne kuma bari ma da addini Allah ya sanar da bila na zuwa sallar jum'a wata ko kallolin sati waɗanda shafi su je masallatai da wajibi wanda ka kuma kada dukiya ce na sada ku da bari ba su da kawo hajji zuwa kama shi da nabi munafiki na kamar yadda ka ɗauki hankalin munafikai wannan Allah ya ji hankali saboda dukiya tana ɗaukar tana da hankali tana da hankali kowa tana da hankali kowa Allah ya ji hankali mu ne umuma duk mumini Allah ya shi haɗa dina yana cewa a jeharwa a rabu in lan tuhufin buki ya ɗau yan karfuka a jeharwa a rabu abdullahi bin dina ya ci ƙanar rami farko wallahi kuna ba ce wa sani in lan tuhufin buki ya ɗau in ba ya ɗau wata ya ci da hukawar ƙarfi da su kuma in ko ya halbe da ran duk kuma ba na kai kana shi ne Allah ya tsora mana nan kada ku shiga ku a hanyar gyara dukiyoyi ya shagaltar da sun dukiya da sun girma ya shagaltar da munafikai da yawa Allah ta kada ku zama haka shi ne aka ce wannan Allah ya yi a hankali saboda ma'ana bi dukiya ba a ɗauke da bilayi don dukiya yana da tare da lafi shi a duniya saboda kwanar da kamun inda bai kamun zai yi bai kai na aikata ta shi ka kasa shi ko ka shi haka nan mai kudi wajen kare dukiya da tsaron dukiya da kuma kawo dukiya yana iya bai zuwa da hannun cikin hanyar Allah yana iya ba da bai biyu cikin hanyar Allah dukiya da kamun ta sami da rabarin halarta sadolin jaki da kuma bai zuwa da hannun wata ma'aikacin gwamnati haka mai kana sana'o'in hannu gidan mai yawon abinci duka waɗanda dukiya da dukiya ya ɗauke su da ɗari da rawa ne ba shi ne Allah ya ja hankali su hana da ta'ala ya ce la su lamar mawalin da ta'aiki na maya ta hanyar tafiya wajen neman ƙaruwarsa wata da zuzu bi jami'a da la'aduwa da fara ta wala haula da su bi su nuni biyu biyu biyu su rori ko ke ta inda farin cikin su da wannan tsada da da ku wabin nazar fi masu da kuma shagaltuwa da duban matsala wani lokaci gida ba ya ta da ya ce zai da mutane da Allah ya ɗora bai wani Allah ya ce ce ne kuma mu ne kada matsala ta yau ka ɗauke Muhammad an zikirin lahi da bari a Muhammad ma da ya ce wannan zikirin lahi وهو عار في الصلاة والتسليم والتهليل وسائر الطاعات wannan umumi ne a kai gaba ne kada ku ne duka ya ɗauke ku hankali daga bari halarta ƙadorin jami da shi juma'a lokacin da ya kamata da tafsiri da godewa Allah wata irin da aka da sauran aro kada ku zai suke ya kakkara da tsaronka da jin daɗi da ya ɗauke ku hankali daga bari wa alaƙa Allah ya ce ya hana ku hannu in ba kuma ba Allah ya ce wa mai da zalika wanda duk ya sakaci cikin wannan wa man tashgulu dunya an ta'atillahi duk wanda duniya ta shiga ta da shi wa Allah ka wa ibadatu ta dauke da mata ya bar ibadar Allah fa ulai humul qarun da ke tsara wadanda su ne kai ba ta da zama a qarun kai qarun hakira al bani حيث آذر عن أكيد الثاني أو الأبي الثاني فإذا استفيتك wato karantacce lalatacce mai karewa bisa tsarar alhimmi ba da ji da ramuwar da kuma yi ba ba wa fassarul ajiyar al'adu suka bibi ta duniya mai ta samun karewa a kan lahiyar da zai ma ta karewa Allah ya yi wannan zurmi ya yi magana da safon wasu Allah amma yanzu iyarwa da Ƙur'an da Allah Allah ya ce bai kuge ne ta hadar Ƙur'an وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ الذي جعل أن يعلن القرآن الكريم لأنذركم دخول على مكة da suka rayu tare da da sauran mutane da ruwa ne kuka rayu da shi sauran suka kuma shi Allah da ruwa abin da ake wa Ibrahim kuma ba su da alƙur'ani ya kai gari zuwa ranar tafiya yanzu ƙur'ani ya yi magana da muminan sahabbai nan ko yanzu yana magana da muminan wannan zamanin su ji tsoron Allah su yi hasara su yi tare tsarsa su shiga fauna kada dukiya su shiga tsarsa su da bayan ƙaronin Allah da sai an tafi bayan su bar wani neman tsara dukiya ko karota ko jin daɗi da ita Allah ya ce wani da ɓanta duk wanda a ƙasar ta halartar yadda su zuwa sallar juma'a yadda su zuwa jama'a yadda su ayyukan alkhairi Allah ya ji ma'u la ya kafin wannan su a ta shi ka ko wajen ta za duka a amince ko mai rubi da ya ce ya a malami ya kada bila abu ya hana da da ya yi da shi, a ba a masu annan shi na da dukiyar ke hasara kada ka tsare shi ka hana mai ayyuka a kai ya kashi kamar lalura da rai dukiya da rai dukiya da rai dukiya ba lalura na sai Allah ya tsira zuwa da ayyuka sana'a sai Allah ya ce a gaba ya koma a kama an tsira wadata ya ce wa an fi wa an fi min الموت فيقول نعم. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب نعم. فأصدق وأكن

wani ilimi to kowa ya kokari da ciyar wani an ba wata ciyarwa ta ta ɗari a kan abin da ba da a kowa ya ciyar da abin da Allah ya faɗi da lamar da ke yi ciyar da abin shi ne Allah ya ma'an kuɗi marlatin lafi ciyar da dukiyoyi wajen neman yarda Allah min ba da ma a dai na ku cikin tsarin abin da ba ba ce da ɗauki dukiya da duka ba a min ba ni ba ba ta ce abin da ba wata fasalna bihi alaikum min al-amwal muka yi baiwa da shi zuwa gare ku kula daga dukiyoyi ni wannan min qabli an ya'ti A al-maut a mutu azan tikayan a aw ma'ana qabla an girki al a ba insan azan mutu aka sauka ga mutum kai su biya fi halatin hilal ya waye da yake hali a dauka rai lokacin hali a sauka rai يجي أبا وانا كذا أبا وانا كذا أبا وانا كذا يذا مدرون الله يجي سيام ويجي أبدوكي ألوك سيدي كذا أتبعني رأيوك سيدي وقوبرو يقول لي فلان كذا فلان كذا فلان كذا ما الله يوقفنا من فلان كذا أبا وانا كذا أبا وانا كذا أشارك إلى الكوكب shi ne Allah madaukakin sarki ya ce a shi yadda hadisi Allah ya babari a gabanin a inda hali ya ɗaukar rai nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce cewa cikin hadisi inna Allah ta tabbata alaikum bi sirri malikum inda wafatikum ziyarata fi a'mali Allah ya yi muku zalata wa ko ba ku ne na duniya kai inda wafatikum lokacin da muka ga mutuwa ta halarta mu ziyarar da biya a bayan da saboda kai a kan kawawa a ita ba ka wannan sauranarwa ana so ka yi aiki da dukiya tun kana da rai kana da tsara don abdullu kada abi an ta tafi wa an ta tafi da shi da amaru jina wata sai faɗa abin da yake mafi kiciyar sadaka shine an da tafi wa an ta tafi Ka ciyar kana lafiyayye شديد كان ويصل دوكيا تعمل جلا كان أبوه ودعتوا وتكشف كان أبوه وتكشف wannan ciyarwa wannan lokaci ita ce wani biya ne da wani Allah su mara wuta. Don haka yanzu da ciyar lokacin da cikin dama shi ne manzo Allah ya ke yi da an rasu da Allah ya zira fani ya yi da shi da. A kullum kamar yana da Allah ta hanyar da Allah lokacin da suke ciyarwa

Allah ya yi muku sadaka da ɗaya da uku ɗin dukiyar lokacin da kwanar da ta saboda sani a kan kyawawa ayyuka da suke yi don haka ana son mutum kuma iya ga rayuwa za su zai ta nan ma ko ya yi abin da ke kai kaji wasiya an wani abu masallaci ta za a yi a bukatar ka za a yi kuɗi na ka za a yi aikin masallaci makaranta ka za a bukatar ka za a yi kuɗi ka za a yi aikin makaranta na kana akwai wani wuri ka za a yi wani ne za a na koma ga da cikin ƙarfi da kuɗin duniya ta ba da kaɗa a zuci mai kyau Allah ya hada saboda ne saboda ne kada ya je ya ga da iska sun kawo ko Abdullahi da aka faɗa Allah ya da shi man kana da kuma tuballimu hajja bayti rabbihi wanda shi kada shi ya zo hajjin ɗakin ubangijinsa أو تجب عليه فيه زكاة وهو زكاة وجب على الإنسان فلم يفعل bai aikata ba فعلى الذي عند الموت في مطوع تزيل الامتحان فضيلا رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ذرت التي صلى انها كلمة هي هو قائلها وهو عن جبر الى يوم Allah ya wani duk mutumin da aka dukiyar ta isa haji ko ta isa zakka ta waje ba a yi ba mai ita mu lokacin mutuwar ta yaro na Allah ya mai da shi duniya ta kwanciya ba da rajin yawan amfani da wani mutum ya kai na abar ita illa ka ji tsoron Allah fa inda ma ya tsaro raja ta alkuha zai da suke roƙon a mai da su su gyara su suke nema faɗa da yake da aka nu alaikum bi zalika qur'ana kan karanta qur'ani akan wannan Allah ya ce wa an fi ba da ma razaqnakum من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل كريم فأصدق أو أخبر الصالحين. This work is the Allah for the name. Thus, young one minute, the poor year to buy a letter, ciyarwa, the dukiya, the mutane, the sarauta, the ilimi, the ƙarfi the kasa, da basirar da Allah the ba mu sai ya zama wuri, wallahi Allah the kuwa ya ku fa sama ko da karamar sana'a suka yi wuta hoto wata wace gari magance mutane matsaloli misali kamar sola da kuka shiga kuma ta kwari duniya ba abin da ke damar da birni irin mutane kana shi na sai ka ji an fara ba a ta ko sai wata ya yi sani sai an lura ko da kaka in kuka gaba biya kun sai ku yi na san san kina su da ke wata ko sai kuka kawo da ga Allah ya kawo sai kuka kawo kuka yi Allah ya ba ku fasaha kuka yi wa kallace ku za ka wannan sura Allah ya ba wai sai kuɗi kaɗai ba wani yana nan da irfa tsarin kuɗi mai kuɗi dole da ya ce shi to haka matasa ku bar zama Allah ya kawo lokaci ba kanan na Allah ya kawo a tashi ko ya sai babbaki duk da manzo Allah ya Allah kullum mu'mini ne da su kowane ne Allah ya dora mai ke garka ko in da bai in bai da abin da ya ce ya mu ya dai kai ya fada ta mu da zarka ya amfani ka ke garka ko in da bai tsari yace ya amuru bil ma'ruf wa yahi anil munkar yace fa in lam yakun yace ya kufu an shar fa inna hadara wa yu'ilu zalha jaban marhubi yace miki makan da aka fada matsalan ce yau duk wanda matsalar da ba ta samu ta zo kake da ta samu ta so da zai samu cari na ta yi yare bai bari ba ta zuwa sai da daban na duka misali da wannan ne akwai abubuwan da ba su da masu amfani da ba matasa ta ke kawo a cikin gari da su karo su kare handula na da tattun mutane da ke dauke da ke handuli da da wani abubuwa su hana ma masu gari da ruwa. Ni aka yi wasu ƙungiya ya ko kuma ba da wannan abin. Wannan yaran sun ciyar da cikin abin da Allah ya ba da aikin ba an gane ko Allah ya ce ayi wannan ciyarwa min kabli an ya atiya ahadakum al mutu a gabanin mutuwa da zo ma dayanku sai ya kula ya dora cewa rabbi laula akarta ya Allah ya sa ba za ka jinkirta mini ba ina ajalin karibin zuwa ban ɗan lokaci makusanci A fa ya kula inda sai ya kula hil inda ya tabbatar da mutuwa yake yi كيرو لك يا رب هلا أنت لي وأخرت موتي إلى زمن قليل زوار وألو كثير ما أن أمين أن بريك بورك يا أسلم فأشكرك يا الله وأطعت صدقه وأمتنا عملي كيف تعيكينا وأصبح تكيا صالحا وعيكي إنا ما يجنز ورون الله ويتوت عن الصدق شيني أكتفاء الصدق وأكون من الصالحين قال ابن كثير ابن ko mu مفرئ ومقرئ dukkan wani wanda ya mu ya lamu inda bihi bidai wani wanda ya sakaci da wani da aka ne wani aiki a kai bai yi bai sakaci kai ya yi da na zani lokacin ba. wa ya tsalu tsula min zafi diyarsa da rika ba fara domin ya nemi tsawon zango ya yi ya gyara abin da ya riga ya fice mashi walakin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الذي ومن بكاته هو قوم في رامونه ga mutuwa a shi yanzu ya suna mutuwa yaro sai ya zama gida an fadare an gyare an yi an ta tabar ma a yi tarbatera a kwanta a yi bikin fiye da mutuwa ne ta ta shi ne ta shi mutu yi kwanukan da aka ba su suna mun yi ta samun mace da ce da garuruwan da garuruwan muna harar da yana muna yi karatu a cikin ma'azu yau ya ce. Bayan da komi yau lokacin da zuwa ko yara ya karar jiya wani yaro ba hudu a jihar ya gama gida na ya roƙa ya yi karo ya gama ya yi komi sai ga shi kawai zangon garka ne ya yi basu basu wani shi ke shi ya fara, aka ɗauke zuwa a riga an gyara a ɗin zawar da yi da rauna sai ga shi da wasu shi ɗauka haka ya shi muka alamar ya ko to na iya wani ranar sai na yi ke da ɗaya

akwai faɗaitarwa zaburarwa zuwa ga gaggawa ta kwarai zuwa ga ayyukan ayyukan da hazaran an yaji al'ajalu wa kada farraɗa saboda tsoratarwa kan mutum ya sakaci ajali ya zo alhali mutu ya yi sakaci walam yasta iddari ni ka haɗe bai ta yi tana da haɗuwa da ubangiji ka ba don haka ɗan uwa Allah ya ba da labarin wallahu kabiru Allah masani ne ai alimu ya amalikum min kai au masani ne ga ayyukan na alkhairi da kuka yi a ganin za kuma da sharri wa mujafi ko ala kuma mai yi muku sakayya ne a kawai wannan shi ya fara mu da ƙarshen wannan sura mai daraja sura da aka ambaci halaye da irin a turar da mu kuma ana da ramar mu da ya fara da ina mun gari mu ne kada su yi da nuna ba kai su koma ƙarshen wata jihar da mu da ya Allah mun gode ma da kai mun da nima a yankin musulmai ta kawo wata shekara ta wata ramadana kai yi shi ba su samu damar halarci karatun alƙur'ani ubangiji ana amfani da wajen da karanta a cikin lokaci ka sa wannan karatu da lokaci a karanta a wurin Allah kuma ya zama sanadiyar tsira mu da duniya yanzu muna da sauran lokaci muna ya fara shi wata sura Allah ba da cikin kai ya ga abin Allah ya sa wanda muka ƙarshe surar Allah ya mu ƙarshe wahalar duniya da kai suratul tagarun suratul tagarun surar da aka kamo da abin da aka kamo da wato ne. kai wasu dubaru kan rubuta wasu mutane sai ka tara sai a ji wani alƙali ai ba kamo da kai da gidanka a kai da gonakinka kai a ba mutane da kabi ba shi sai ka waye gari ga shi ka yi kokari ka tsara ka tsare sai ga shi kawai ba su suka da yaudara ta zaga shi yanzu kawai an fara ke kai na a rai a koma kurkuku mutane suna mata kai ciki ba sai sai zuciya da Allah ya ba haka shi shi ne a kazabun wannan a kazabun madaniya mun ce muku akwai sura goma ne daga suratul hadidi har zuwa suratul tahari sura goma ne na ɗaya surori suke guda goma waɗanda aka saukar a garin madina to ita ma tana daga cikin surorin madina ayoyin da kuma goma sha biyu sura tana magana a kan shari'a tana magana a kan aƙida da musulunci sura ta yi labari a kan girman allah da ɗaukakarsa da bayyana alamomin ƙudurarsa cikin kakantattu ta buga misali da karnuka da suka gabata da al'ummomin da suka wuce waɗanda suka ta manzanni da abin da ya auku gare su na azaba mai tsanani da zarka kewa sakamakon kafirce ma Allah da aure ga ya fara da bayan hanyar Allah sura ta rance da ubangijin samai guda da Allah yana rantsuwa cewa ta yadda mutane ba mutuwa ba makawa mai aukuwa ko su yi shi ya da shi ko su ko su yi inkari wannan sura ta yi wuri wa Allah ta a zonsa ta tsoratar ga bijire daga da'awar Allah maɗaukaki ta yi su kiyar da wata kaɗai ta Allah kamar yadda ta tsoratar daga wato wasu iyalin mutum ta da ɗaɗen mutu ya hattara da su saboda suna tuto da yawa suna hana mutum zuwa jihadi da kuma aiki don neman yarda Allah sura ta rufe bayanansa da bayanin ciyarwa cikin hanyar Allah domin daga addinin Allah ta tsoratar daga ruwa saboda aka ce wannan ciyarwa suna daga cikin sufofin muminai waɗansu suka imani da Allah ɗaukin sarki a ciyar da dukiya cikin ciyar da Allah wannan ciyarwa rabi imani mai imani ce wannan a taƙaice abin da suna kunce da shi za mu bi shi fasta na la'ayar ta shige ta shige Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma ta yi da rahim نعم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد نعم. وهو على كل شيء قدير وبنجد ما لو كنت تلقيت يسبح لله هذا هذا المثال كان في سورة وعلى سورة الحديد ويمكن بيانه

tabar halittu suka suna tarbihan la'iman mutsaliran bidunin kiyaye suna tsarkake Allah saboda haka su yi sarki kaga al'amuru ya kajarta duke wannan sarki ne kullum sa da duke a ce wasiƙatun mozari su fi da kajarta da wata fitira sigar lafazin mozari su sarki ya nuna abin kullum sarki ne haruwa yake sabuwa yake kin kun gama masu tsawo a wurin su in sun yi sun gama masu kowa jibi suyi? yi in sun yi sun gama masu kowa ba su ba a gama sabbi da Allah sai ranar tashin kiyama hadda aljanna an ka ce za a wa mu fiha subhana wata hiya ko fiha ba su cikin zaman da aka yi a aljanna ana sabbi da Allah da wasu sarki da bari A sa ko sabta ko ta ta ko da jawo shi aka ce duk wanda aka tsara suna barkin Allah subhanahu wa ta'ala له الحمد ألا شيء في تعبدين له جل وعلا الملك التام والتصرف الكامل في خلقه هو المستحق للصلاة وحده kuma shi Allah ya cucuci godiya godiya din da ka yabo to Allah shi ya cucuci godiya ba da duk wanda ya kawo shi ya bai amma duk ko ne ne lakin ko ne Allah so ko da mun san mu duk sai ne da Allah duk wanda ya kawo duk abin da Allah ya kawo Allah ya cucuci godiya wa huwa ala kulli shay'in qadir ala kulli komai yana da take ko sai huwa allazi huwa allazi khalaqakum fa kafirun wa minkum mu'min فالله بما تعملون بصير الله يقول الذي خلقكم كيف أجد الكتاب شيء أبو shi. ma'ana an yi magana a kan lahu mulku samawa wal wani ko wa huwa shi kulli shay'in qadir to aka yi tartibi da an shiga kai mutum kin da shi saboda kuɗi da kuke a hanci ko lafi halaka ya halice kuma da halice mutum ba su kamin ku mu'minu faminku kafir faminku kafir mu'minu kafir ba da wata da rabin kafir ba don suna da zargi a Allah yadda saboda su ne mafi yawan hadisai shi Allah ya yarda da shi ne a cikin masu hadisu a cikin Allah walakin aktharun la ya'lamun walakin aktharun la ya'lamun saboda kafirai suka yawa ba da suna daraja Allah su gabatar da suna amikum kafirun wa amikum mu'min hadha tafsilul ibadi ma fa'i qudratihi ta'ala haka ce wannan rarrabewa ne game da alamomin kusura, Allah ta yan da mutane za su gane ya ce saboda shi ne mahalicin ya fi mutane da haka shakalin babi'i ne muhabi shi ya halicci fitowar da sura wata aka kyautata a kama ya jibu ala kulli wahidin min imanin kila da haka duk da shi ya rubuwa ga gargaji cikin wanda tsari ya ga wajibi da kowane da cikin imani lakin min umman tsakar da rasu أقوى الذي كان في مظل الإنسان ومنكم من آمن وكتب بفعله كيف أطيب وأنت زي الإيمان يكتب تقوى من الله يا رب وانا cikin akwai mai gaskata akwai mai yakini ma ga ke yi ma da ubangiji haka shi wannan dabar kafin ala mumin kada su ku bayan su na su mumin haka gabatar da kafirai a matsayin kafirai tare mu ne saboda yawan kafirai ba don Allah ya ga ni masu kafirai Allah ba da kujin sarki subhanahu wa ta'ala yace wallahi bima ta'malu da kake kama Allah ya faɗi cewa kafirai sun yi yawa a duniya wa yajri aktharuhum fil ardi yudilluka an sabilillah qalilun min ibadiyash shakur ko ba Allah ya ce ne wannan shi to yace kafirai sun yi yawa a duniya to ya ce qalilun min ibadiyash shakur wa yajri aktharuhum fil ardi يدلون عن سبيله لكن أحسنهم لا يعلم كل ما عن ذلك za ka biya wasu kafiri ba ya ruwan wanda shi ne mafi yawa a kan majority a duniya amma majority ba ya kai bai kina to shi ne aka ce Allah ya ce wallahu ma ta'malu da alimu bi ahwalikum mu ala a'malikum ko kuma range ne a ayyukan ka ta ba alai ka ta yi shi ne shi wani abu da shi an yi bai ruwa da Allah Ya jaji kuma da ha da sanuta da ta kai a kan ayyukan da ta yi kuma fa sala ta'ala وأن المتضمن المكان ثم وصل تعالى آثار بيته ودلائل وهدايا فعلا هذا بينا وعد من على مؤمن وبدا بين ما في تركي مكان الشيء كيف خلق السماوات والأرض بالحق وطوركم وصوركم فأحسن صوركم نعم. وإليه المصير شيء يعني حديث رسولنا kada sai da ruwa an ci kawai don a bar a bar kada da kai wani shi ya sa an lafa da duka biyar da yi masu gani suna da damar su yi wadda suka so an da ya Allah ya ce ba ba ku da ba da ba shi wannan duniya ya yi cikin suratul sa'ad da Allah ya zama maganar Dawuda التي بلغت فيها في عن سبيل الله إن الذين يجدون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما خلقنا السماوات bayan ta duniya da na bayan ta lafiya za a bakan ba yana mai wasa da na nuna ba yana da shekaru ba dan Allah ya muku wannan ya ce wannan kan da ya a jan bai halice su ba da wasa Allah ya ce akwai mai da sun ya kai duniya sama da kasa kuma kai wani kowa kowa ya wani ya sallar zalika wannan da ne ga kafaru wannan da tun wannan da suka ta ne a wani da biyu da kafaru minan na kuma abu da ya tabbatar da kafirai da gani suna da kiko, su yi wa suka so abin da ba su zo su aikata abin da su saki wanda suka so sai wanda suka so Allah ya ce wallahi azaba wani rani na wutar jihar na tabbatar su gobe biya kamar yi kuwa samu dukiya ko yana son dukiya ko yana son mulki ya fara mutane ya ɗauki da ya cikin ƙasa da mutum zinariya ko kuma biyayyar mallaki mutane har da suke biyayyar mallaki mutane a ji tsoron Allah Allah na gani kuma ba ta a ji tsoron Allah duk wanda aka tafi da ba faru kare da kare ko ba ku da mutuwa ko ba ku da mutuwa amma kuma ka dauki ne da kake kai wanda da ni kace kai ranar ta da ni a ba kare ba shi a farko abin da ka tsora manzo Allah ya awwalu أول أول أركان التوحيد بالجماعة فرقم من سورة الشيبة عبادة الشيبة فرقم من سورة الشيبة عبادة الشيبة أما عبادة الشيبة عبادة ذلك كفر وإذا كان عبادة kuma kada da kashin mutane ka ya samu dama yana da iko yana da makami yana da masu waɗanda ba su imani yana da waɗanda ba su tsoron kiyama in hannu su wallahi kai ka ba ka ko yau mu ka ga mu don haka Allah ya rubuce sai ke ya halice ku wasu wara ku sai sanya cikin surori kamar nu daban-daban ba a hasala suwar ay balagakum fi ahsani surati wa ajmali shakalin ya halice ku cikin mafi kyawun kamar cikin mafi kyawun sura ba a taƙana wa a hasama kalkuku ya kyauta ya halice ku cikin kyakkyawan Wata biyu kuma ya kawo wannan sura wata to duk da yayin haka in mutum ya fi ba hudu ne kyau kamar yadda ba na kifa inna man nazara fi shakal insani duk wanda ya fasa ta hankalin sa ya turi kamar nan mutum wa da kamar ka wa tanasi ala wa tanasi da kuma tsaro gaban sa alima anna suratan ahsana suratin jinnis bi sa'iri alwa'i al-hayra kamannu kamar ta ta kowace dabba ya niska ya ce wa min kulli yi in yi abin da gwada a wuce kawo kamar mutum ba kulika muntasiban da mun tafkin ala wajen an halice shi in za ka zama shi shuruɗar za ka fara ja kiwa duke da bisa da wata doki zai kowa fuska ta jiki ya ji wani abin ya jika da kanta kai yi ba amma mutum farko abin da ta fara gani gare shi fuska wannan ya ga Allah ya ya halicci mutum kamar yadda ya fara Jinin da ke cewa suratul Tini لقد خلقنا hakika wallahi tabbas mu mu halittu cikin mafi tsawon daidaituwa wannan tsayin na mutum duk dabbobin duniya har da biyu da ya fara da mutum bai kawo sai ba manta da mutum da wajen tsaye tsaye da dabbobi amma mutum ba ka ne tsaye Allah ya yi shi kamar mutum amma wajen tsaye zai kuma mutum ba ya da dabbobi ba irin tsaye mutane don ka mutum shi ka aini a duniya ƙarar wanda Allah ya wa wannan wanda cikin wannan kuma karincin Allah ya yi musulmi ya zama maka komi saboda da faransa da amerika da ingila da zamani da koriya duka sun yi ci gaba na wayewa da samun abubuwa a wannan addini mutunci Allah bai fara da mutunci an yi mutane masu ba ne ba ta mu kore ba shi da Allah ya ce wa kawar kun aka da kuma Allah ya yi ƙarshe wa ilayhi al-masir zuwa ga Allah ya kuma kusanci ai wa ilayhi ta'ala wa hada wa al-marji wa al-ma'ar fi rijali kullu rijali ke da ka samu kowanne mutum da aiki da aiki Allah ya ce ya'lamu ma fi samawa ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun na'am والله عليم بذات الصدور الله يتبرع في تنسكي يعلم ما في السماوات والأرض Allah yana sani abin da a cikin tambayi guda bakwai da cikin. A yi alamu masu ka'ina min a jarami wa makaluka. Wani Da sauran halittu Allah ya san kuri, wai alamu masu kiri. Kuma yana abin da a cikin karar zama wanda ta nada wanda ya karfi da zuciyar Allah ya shi. وما تريد العبيد كبير أو يعلم ما تقولون وما تميرونه من نواياكم وأعمالكم نبي وإنكم لا يفهمكم والله عليم بذات الصدور الله مثني لقابل أشيك ربنا عالم بذات الصدور كلا الأسرار والخفايا وكيف تخفى عليه أعمالكم الضائعة إيانا أبدا أشيك وجهك في أداء يمكنك الشمال قال بالباري نبه تعالى بعلمه بما في السماوات والأرض Allah ya fitar da cewa yana sanye da abin da ake cikin sammai guda muka da kaza sun ba bi ilmihi bi ma da fasihi ibada. kan ne gwada sanin da abin da shi ai aikata wa ma yi nau da abin da suke bayyana sun ba bi ne bi ma a sanar da su duro da abin da suka da koyi na warkawa sun ma fasara ibada kuma sun ba bi sirrin ibadu ala ne dan ya gwada asirin talikan ma ya kalli da abin da suka bayyana ko ina da ya ya san shi ثم بما تنقضي عليه صدورهم وهكذا كله في معنى الويل وهذا كله في معنى في معنى الويل wannan gaba da garin Allah duka man da ruwa ya tana ana wala ya ranka kai da ka gani kana jin gare ka ji ke ta haka kai da ka bari gari sai Allah ya ce ina ganin ku ina tare da na na na suna nan tare da za su ba da shaida a kan duniya ke nuna wa yana a sakubuwar da ka saka ka ji kai a cikin za ka ba da shaida kana da surar jirgila ka je da ba za ka ba da shaida ga wani tilakin da su za duniya da kuma surar zuwa ka ji Allah yana cewa يوم تشهد عليهم الأسلم وعليهم وأدلوا بما قالوا يفعلون يوم يأتي يوفيهم a دينهم الحق ويعلمون أن الله هو kuma المبين Allah ya faɗa abu da nan ka an ka ba su ba ce wa fa fa billahi shahida kuma Allah ya biya ka mai ruwa mu ce kuma ga wa inna alaikum lami lahadi kira ka fadi don ka dan adam an kewaye ka kudu da yamma gabar da arewa gabar da kasa wallahi ba ka yi tsare wa Allah la manza wala manza min Allah illa ilayhi ba ka da magudana ba ka da malaka ta yi kawo ma Allah halin da da'a da yi da ke samu ko da su ne Allah ya ka gani kuma lokacin da ya yi abin da ma karatu da ya yi amfani da shi inda aka yi kuskure da ne yi kuskure ba kowa ina roƙon Allah ya yi kuskure ko bai da namu kuskure ko ga da shi yadda shi ya yi a cikin fara kuma ina da cewa alhamdulillah da shi ne da shi da shi musa da alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كثير من جماعة جماعة الصلاة وجماعة الشيخ إمام علي وعلي ذات المنزع وقل يا رجاء وكن على رمى الساعة وما سكتر وما يا نساء وما على رمى يتحكي العافي إمام يسوع رسوله ألا تعالى الخير ألا تعالى الخير لا لا أن أحسن الأمر آمين a kacin addu'a akwai da wannan ya rubuce ta a yana taimaka abokin shi wa'azi a kan ya ba saboda ya ba tashi tare da su ya shi saboda zai bai kawo mishi aya ko hadisi ba shi ne ya ce Allah ta tsammanin na rubuta wannan tambaya ne domin ya tsaka da ni da shi muna nan zaune a wurin wannan karatu har Allah wa sunan da ne da kira da na son kan zuwa na kai to a gaskiya nasiya da irin kake da haka a soyayya Sai ku kai hawo dama so da so da ke yi kamar a yanzu kuma haramun ne mu je soyayya wanda ya fi Allah وقت يعني من قال الله يسمي من أحب قوما فشير بعض من الأسياد وان جيتو سن تعبير أحضار شفار الرسول رحمة الله الأسياد فلان في المشار بحث الزاعدة تدعون إلى المشار بحث الزاعدة إذا أقول رجل أفضل يليك جدا كثيرا كبضوع الحقيقة جدا كثيرا كبضوع الحقيقة كبضوع الحقيقة كبضوع الحقيقة na wasu maƙiya Allah in ka fara ka fara ka ya ja ka soyayya da zama da su da aika ɗaya ka biyo su don haka ɗan uwa an kwarta da yawa na fiya ya so ka sai kasta kika karatu mu ka san shirya ta Allah su duk zama ma Allah ya san cewa ya halicce mu ya rarraba mu da shi na mu da ɗaya ko a haka amma ya kake yarda ya ita har babban lokacin masu shi in ba ka zuwa ka kauce lokacin kalla ba ka sa a yi da cinyoyiyar ba ka sa a kuwa da ba ka a yi da kama wannan a yi in bai sake jiki ne kawai ya motsa amma inda ka ka inda za ka ya ka wanda ya so wanda ya ko yi mata alawar kawai ko jirgin sallah da ko wani na ba a yi wurin ta to ta zama haramun saboda wannan haka a ji tsoron Allah haka yara suna kasantuwa da yiwuwar nigeria ta kullo duk mun kai shirye-shirye lokacin da wani makaranta allah ya shirya mu ka bari kuma kuna roƙon allah ya shirya bari kama zuwa ga yanzu za a bari karatu har da ƙur'ani ga yaran nan suna fitar da jama'a da ƙur'ani su ma da nasu ruwan kiyan mu ne na cikin ga sunan suna da labarin cikin wurare ko da amurka cikin haka ka dawo sai zama da suka zo kallon da dawo da in ma iska ka yi da an kawo da su guda biyu da targaɗe guda ta da dai ba su duniya ba kai da gaba kuma kila karshen da halala da jikin sallan da a ji tsoron Allah ta a sa tsoron Allah har da kwallo sun taɓa mutuwa ko ba ganin an kwallo na manci suna wani shahararren an kwallo to ko ta kusa daga namun ciwo gwani babban an kwallo su

azumi yana rawa kansu har kai da madadin ka tambaya abin da kan hawa ne ke yanzu haka wani ya zuwa ba a iya kware ba da kuma sun nuni yawa aka bari a jira kamar sun nuni yawa aka bari kari nawa aka aika a yanzu sun nuni aka bari a kamar ya kasari yanzu haka matsala in haila ya kama masu matarsa mara jira ba su ta sani ya zaɓi masa duk wani abin da ya kamata ya yi ana ganga da addu'a aka dora masa yi a tambayar kuɗi a yi Allah bai haramta musu ma'alumin da kai su fasa da wani ba su. Allah bai haramta ba ta da ma'alumin da kai su fasa ta amai da hilin da Allah wani wata ta amai da hilin wani wata ba ko ta ba mun kuri ibada mun ta kuri da ƙara juna a yi tambaya mai ma'ana mai amfani amma tambayar ya hukunci wa a yi da azuru zane su Allah ya fa suna da malum su da kare su ba in zo da kana su malum man za su maka amma tambayar ne wanda a arzu da wanda a kiri da wanda a so da wanda a lebo tambayar mu munasaba saba kada matsalar azumi ne maka bayani amma matsalar gaza ba su rasa da su bayani da alaikum warahmatullahi na hukunci wanda yake kwanta da a yi wanka ba har rana da ya yi sabo saboda ya yi tsalla a subahin ba da sarki ba in ko bai a subahin ba a rana ta yi inda gangan na har rushe ya ce ya karatu da yanzu tsari kalmar shahada ya ce wani inda gangan na ya kwanta da su da yi wanka bai sallah har rana ta fito da gangan har rushe ya ce ya yi rinta a kan da ba da nan na magana kafin haka ji tsoron Allah samari wanda da kuka wata da ita ce a zaune ibada ita ce ba za tsakanin bayi da wani ita ce ta fadar Allah ka yi da zuwan jarar duniyar ta layar ta fi da bukatu sai ka yi yaro goma cikin gida ba ba ya ji tafi wani sai ya kama jiki in ya kama jiki ma zai fara zuwa gida sai ya samu aikin gwamnati don haka na Allah a daina wasa da sallah amma dai fatawar ne idan mutum ya kwanta bana ya sauke shi yawa ya gani jaraba in ya san da jaraba ne ya kwanta ya yi zunubi kawo ya ɗauki sallah daga lokacin da ya ranka shi ya yi wanka da shi ya yi wanka ya ranka sallar nan ta yi ta shi bayan ya ranka ta fari da ranka talin fage sai ya ranka ranka fage da sannan ya yi ta wanda manzo Allah ya samu rankana da ne game da sallar ya yi su daga da bayan akwai alamun shirkai ya sake sai aka yi musu kira suka yi arwala su a kan jiya da wani raka sallah a tubali kuma da karanta karatu ka bayyane kuma ka sai kai karatu ka bayyane bayan karanta ka ka kan bayyane wallahu ta'ala ala wa amma in ba lokacin ranka shi ne ba sai da kokari ka biya sallah su ba ne kawai saboda shi yau da wallahu a'lam Allah Allah ya yi kusan amfani da girma da shi ne a ɗari da yana da masar wannan kuma shi ne kasan tambayin yau Thank you.